Hanyar Adalci Darasi na saba'in da takwas Tashin matattu da rai Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, ta haka za mu sami salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu dawo mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. A cikin nazarinmu alhanzila mai tsarki, mun ga almasihu Yesu yana da sunaye da yawa, waɗannan sunaye suna taimakon mu san kowane ne shi, mun riga mun ji ana kiran Yesu, kalma wadda tun farko yake tare da Allah, ɗan maɗaukaki, ɗan mutum, ɗan ragon Allah. mai ceto, burodi mai ba da rai, hasken duniya, Ubangijin daraja, ƙofar gargen tumaki, da makiyayi mai kyau, yau za mu ga ƙarin suna biyu na Yesu, su ne tashin matattu da rai. Mun ga yadda Yesu ya tafi ko'ina a ƙasar Yahudawa, yana koyarwa yana warkar da marasa lafiya da guragu da makafi yana fitar ma mutane aljanu, babban taron mutane suna binsa, amma gwanayen malaman addini su farisawa suna jin kishin Yesu sosai, ba su iya musun hikimar maganarsa ba, ba su iya musun al'ajaban da ya aikata ba. Yau shirinmu mu ci gaba cikin bishara, za mu ga yadda Yesu ya aikata wani al'ajabi mai ban mamaki. kuma wanda ya bayyana darajar Allah da ke cikinsa, domin mutane su ba da gaskiya gare shi. Muna karatu cikin bishara ta hannun Yohana, Sura goma sha ɗaya, littafi ya ce, Akwai wani mutum mai suna Li'azaru, wanda ya yi rashin lafiya a ƙauyen Betani, Betani kuwa ƙauyen su Maryamu ne da yaruwarta Marta, Li'azaru, wanda ba shi da lafiya, ɗan'uwan Maryamu ne, ita ce ta shafa wa Ubangiji man ƙamshi ta kuma share ƙafafunsa da gashinta. To, ’yan nan mata suka aika wa Yesu suka ce, Ubangiji, ga shi wanda kake ƙaunan nan ba shi da lafiya. Da Yesu ya ji haka, sai ya ce, Wannan rashin lafiya ba zai kashi mutuwa ba, amma zai kawo ɗaukaka ne ga Allah da kuma ɗansa, gama Yesu ya ƙaunaci Marta da ’yar'uwarta da kuma la'azaru. Amma duk da haka, da ya sami labari cewa la'azaru ba shi da lafiya, ya ƙara zama kwana biyu a wurin da yake. Lura, Yesu ya san la'azaru zai mutu, amma shirin Yesu ya mori mutuwar la'azaru domin ya bayyana ikon Allah wanda ke cikinsa zaune, domin mutane su san ya fito daga sama. Bayan haka, wato kwana biyu ɗin nan, Yesu ya ce wa almajiran, Mu koma Yahudiya. Almajiran suka ce masa, Malam, kwana-kwanan nan fa, Yahuda suka nema su jajjefe ka, kuma za ka sake koma can? Yesu ya amsa ya ce, Ba awa goma sha biyu ne yini guda ba? Abokinmu Li'azaru ya yi barci, amma za ni in tashe shi daga barcin. Sa almajiran suka ce masa, Ubangiji, in dai barci ya ɗauke shi, ai zai warke. Yesu yana nufin la'azur ya mutu ne, amma su almajiransa suna tsammani yana barcin hutawa ne. Sai Yesu ya gaya musu a fili ya ce, La'azar ya mutu, ina kuma farin ciki saboda ku da ba na wurin domin ku ba da gaskiya, amma mu dai tafi wurinsa. Da Yesu ya kai wurin, ya ji cewa La'azaru ya mutu har an yi kwana huɗu da binne shi a kabari. Betani kuwa kusa da Urushalima yake, bai kai kilomita uku ba, Yahudawa da yawa suka zo su yi wa Marta da Maryamu ta'aziyar uwansu. da Marta ta ji cewa Yesu yana zuwa sai ta je in masa mara ba. Maryamu kuwa ta zauna a gida, sai Marta ta ce wa Yesu, Ubangiji, ai, da kana nan, da ɗan'uwana bai mutu ba, ko yanzu ma na sani Allah zai baka duk abin da ka roƙe shi, Yesu ya ce mata, ɗan'uwanki zai tashi, Marta ta ce masa, Na sani zai rayu kuma a tashin matattu a ranar ƙarshe. Sai Yesu ya ce mata, Ai, ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai, wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu zai rayu, wanda yake a raye yake kuwa gazganta da ni, ba zai mutu ba har abada, kin gazganta da wannan? Sai Marta ta amsa ta ce, Iya Ubangiji, na ba da gaskiya cewa kai ne almasihun nan, ɗan Allah wanda yake zuwa duniya. Da ta faɗa haka, sai ta je ta kira ’yar'uwarta Maryamu, ta ce, Malam ya zo, kuma yana kiranki. Da jan haka, Maryamu ta yi maza maza ta tashi ta tafi wurin Yesu. Da Maryamu ta kai inda Yesu yake ta gan shi sai ta faɗi a gabansa, ta ce masa, Ubangiji, ai, da kana nan, da uwana bai mutu ba. Da Yesu ya ga tana kuka, Yahudawan da suka zo tare da ita su ma suna kuka, sai abin ya dame su a zuciya sosai, sai ya ce, Ina ne kuka binne shi, suka ce masa, Ubangiji zo ka gani, sai Yesu ya yi hawaye, don haka Yahuda suka ce, Dubi yadda yake ƙaunarsa. Amma waɗansu daga cikinsu suka ce wa junansu, Ya buɗe idanun makahon can, to, me yasa bai iya wani abu wanda zai hana wannan mutum mutuwa ba? da Yesu ya sake damuwa a ransa sosai, ya tafi kabarin, kabarin kuwa kogon dutse ne, da wani dutse aka rufe bakin, sai Yesu ya ce, Ku ture dutsen, amma Marta, 'yar uwar mutumin da ya mutu, ta ce wa Yesu, Ubangiji, ai yanzu zai yi wari don yau kwanansa hudu kenan da mutuwa. Sai Yesu ya ce mata, Ba na riga na gaya miki cewa idan kin ba da gaskiya za ki ga ɗaukakar Allah ba, sai suka ture dutsen, Yesu ko ya ɗaga kai sama ya ce, Ya uba na gode maka da ka saurare ni, ko da ma na sani kullum kana saurare ni, amma na faɗa haka ne don mutanen da suke tsaye a nan su ba da gaskiya kai ne ka aiko ni. Da ya faɗa haka, sai ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, La'azaru, fito, sai mutumin da ya mutu ɗin ya fito, ƙafa da hannu a ɗaure da guntayen yadi, fuskarsa kuma a naɗe da ƙyallen zane da aka binne shi da shi. Sai Yesu ya ce musu, Ku kwance shi ya tafi. Kamin mu kai ƙarshen labarin nan mai ban mamaki, yana da kyau mu ɗan tsaya mu yi tunani game da wannan al'ajabi mai girma wanda Yesu ya yi, tun daga halittar duniya har wa yau, ba wanda ya taɓa jin labarin mutumin da ya ba da rai gawa wadda ta yi kwana huɗu cikin kabari, amma shi ne daidai abin da Yesu ya yi sa'ad da ya tada da la'azaru daga matattu. Iko mutuwa bai zama matsala ga Ubangiji Yesu ba, domin shi ne kalmar Allah, ainihin ran Allah, wanda ya sauko daga sama, yadda Allah mai rai ne cikin kansa, haka kuma almasihu mai rai ne cikin kansa. Kamar yadda Allah ya iya ta da matattu ya ba su rai, haka almasihu yana ba da rai ga duk wanda yake so, domin shi kansa ne tushen rai. saboda haka, sa'ad da Yesu ya umarci La'azaru ya fito, rai ya koma ga gawa, La'azaru ya tashi, ya fito daga kabari, shi ne dalili kuma da Yesu ya ce ma uwar La'azaru, Ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai, wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu zai rayu. Yanzu bari mu kai ƙarshen labari mu ga abin da Yahudawa suka yi sa'ad da sun ga Yesu ya tada la'azaru daga kabari, littafi ya ce, bisa ga Yohana, Bishara Sura ta goma sha ɗaya. Saboda haka Yahudawa da yawa da suka zo ziyarar Maryamu suka ga abin da Yesu ya yi, suka ba da gaskiya gare shi, amma waɗansunsu suka tafi wurin farsawa suka gaya musu abin da Yesu ya yi. Don haka manyan firistoci da farisawa suka tara ’yan majalisa, suka tambayi juna suka ce, Mi muke yi ne, ga wannan mutumin yana yin abubuwan ban mamaki da yawa, in fa muka ƙyale shi yana yin abubuwan nan, dukan mutane za su ba da gaskiya gare shi, sa'an nan Romawa kuma za su zo su ƙwace ƙasarmu da kuma haikalinmu. amma ɗayansu mai suna Kayafa, wanda ya kasance babban firist a wannan shekara, ya ce musu, Ku dai ba ku san komai ba sam, ba ku lura ba, ai, ya fi sauƙi mutum ɗaya ya mutu saboda mutane, da a ce dukan ƙasar ta halaka. Wannan maganar da Kayafa ya yi ba tunanin kansa ba ne, amma da yake shi ne babban firist a wannan shekarar, ya yi annabci cewa Yesu zai mutu saboda jama'ar Yahudawa, ba ma saboda Yahuda kaɗai ba, amma don ya tattaro ’ya'yan Allah waɗanda suka bazu ko'ina su zama ɗaya. Tun daga wannan rana suka yi shawara yadda za su kashe Yesu, saboda haka Yesu bai ƙara tafiya cikin Yahudawa a fili ba, amma ya bar wurin, ya tafi ƙasar da take kusa da daji. ya shiga wani gari mai suna Efraimu, a nan ya zauna da almajiransa. Da bukin ƙetarewa na Yahudawa ya kusa, mutane da yawa daga ƙauye suka tafi Urushalima don su tsarkake kansu kafin bikin, suka yi ta neman Yesu suna tsaitsaye a haikali suna tambayar juna, suna cewa mu kuka gani zai zo bikin kuwa? domin dama mayan firistoci da farisawa sun riga sun ba da doka cewa duk wanda ya san inda Yesu yake, ya zo ya faɗa don su kama shi. Yohana Bishara Sura ta goma sha biyu Bukin ƙetarewa ya rage sauran kwana shida kenan, sai Yesu ya je Baitani, wato inda La'azaru, mutumin da Yesu ya tada shi daga matattu yake da zama, nan aka yi masa abincin dare, Marta ce kuwa ta raba abincin, La'azar kuwa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka ci abincin tare da Yesu. Sai Maryamu ta ɗauki kwalbar man ƙamshi mai tsada wanda aka yi shi da nar, ta shafa a ƙafafun Yesu, sa'an nan ta shafe ƙafafun da gashin kanta. Ƙamshin mai daɗi na wannan man ya cika dukan gidan. amma Yahuda Iskariyoti, ɗaya daga cikin almajiransa, wato wanda zai bashe shi, ya ce, Me ya ba a sayar da mannan a yawan kuɗin da lebura zai samu ranaku ɗari uku, sa'an nan a ba talaka kuɗin ba? Yahuda ya faɗa wannan magana ne ba domin yana kula da talakawa ba, amma domin shi ɓarawo ne, gama shi ne mai riƙe jikar kuɗinsu kuma yakan sata daga ciki, sai Yesu ya ce, Aleta ta, ajiye shi domin shirin ranar da za a ni. Ai, kullum kuna tare da talakawa, amma ba kullum kuke tare da ni ba. Da taron Yahudawa mai yawa suka ji labari cewa Yesu yana a nan, sai suka zo, ba don Yesu kaɗai ba, amma don su ga la'azaru ma wanda Yesu ya tashe shi daga matattu. sai manyan firistoci suka yi shawara su kashe la'azar shi ma, domin ta dalilin la'azar ne Yahudawa da yawa suna rabuwa da firistocin suna ba da gaskiya ga Yesu. Lokacinmu yana ƙurewa, amma kamin mu yi kwana ya kamata mu yi tunani a kan wani abu, ko kun ga yadda shugabannin addini sun ɗauki al'ajabin nan da ke alama ko shaidar gaskiya daga wurin Yesu, ba wanda ya yi ƙarfin hali ya musunta al'ajabin da Yesu ya yi, dukan kuwa ya gani don kansa mutumin da aka tashe shi daga matattu, amma mai babban firist da sauran firistoci sun yi, ko sun tuba daga zunubansu. sun gazganta Yesu a kan shi ne almasihun da ya sauko daga sama, a'a, ba su tuba ba, dukan mu'uzozin Yesu, alamun da ya aikata ba su sa firistoci da almajiransu su tuba ba, ba su karɓi Yesu a kan Ubangijinsu da mai cetonsu ba. Kenan, mi manyan firistoci sun yi, sun ƙara ƙin Yesu, sun haɗa baki su yi maƙarƙashiya su kashe shi, kuma sun yi mali'azaru ƙullalliya su kashe shi. shi wanda Yesu ya tashe shi daga matattu, domin ta dalilinsa Yahudawa da yawa sun rabu da bin Firistoci suna bin Yesu. Dubi munahuccin zukatan shugabannin addini, sun yi nesa da Allah sosai, ba sa ƙamnar Allah, ba su son gaskiya, sun ƙyale alamun da aka yi a sarari dukan al'ajaban da Yesu ya aikata a idonsu. tunaninsu yana bisa jin daɗinsu da girman matsayinsu, da yin amfani da muƙami don arzuta kansu da cin riba, saboda haka sun ƙulla su kashe Yesu domin suna tsoro idan sun bar shi ya ci gaba, sai dukan Yahudawa za su rabu da su su biye su. Me kun gani game da shugabannin addinin nan? wa ya sa tunanin nan a cikin kansu su kashe Yesu, Shaiɗan ne ya yi musu jagora, domin yana ƙin Allah da almasihunsa. Shaiɗan yana tsammanin idan shugabannin Yahuda sun kashe Yesu, shirin Allah ya ceci ’yan Adam daga ikonsa zai gaza. Abin da Shaiɗan bai gane ba, Allah ya nufa ya mori mutuwar almasihu ya ceci ’yan Adam daga ikon Shaiɗan, kuma Shaiɗan da masu goyon bayansa ba su gane ba, ikon mutuwa zai kasa riƙon Ubangiji Yesu. Turɓayar ƙasa ba ta iya ruɓas da shi ba, domin Yesu ne tashin matattu shi ne rai. Saboda wannan, Yesu ya iya ce ma, ’yar uwar la'azaru, ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai. wanda yake ba da gaskiya gare ni, ko ya mutu zai rayu, kin gasganta da wannan? Yohana Bishara Sura goma sha ɗaya, aya ashirin da biyar da ashirin da shidda. Ya kamata mu tsaya a nan yau, ina gayyatar ku, ku saurari darasi na gaba, inda za mu ci gaba cikin Lanjila, mu ga yadda Yesu ya hau bisa ɗan jaki, ya shiga Urushalima. haka ya cika wani anabcin da annaban Allah suka rubuta a kan almasihu tun da daɗewa, bari Allah kansa ya koya muku yayin da kuke yin tunani a kan ma'anar wannan maganar Yesu almasihu, ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai wanda yake ba da gaskiya gare ni, ko ya mutu zai rayu, kin gazganta da wannan? Yohana Bishara Sura goma sha ɗaya, aya ashirin da biyar da ashirin da shidda. Allah ya taimake mu, amin.